bayan amincewa a karo na farko tun kafa babbar jam'iyyar adawar Najeriya a yanzu PDP a alif da ɗari tara da casa'in da takwas ta tura manyan mukaman ta biyu zuwa arewacin Najeriya mukamin ɗan takarar shugaban ƙasa dubu biyu da goma sha tara in Allah ya kai mu da na shugaban jam'iyyar da za a yi a watan nan. wannan tabbas alama ce ta shugaban na yanzu sanata alimadu sharif da ke kare wa'adin tsohon shugaban adamu ma'azu zai iya tsayawa takara ya ci gaba da mulki har zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha tara wasu tuni sun fara raɗe raɗin zai iya ma samun damar takarar shugabancin najeriya a tutar pdp hakan ya kawo ƙarshen muradin manyan yan jam'iyyar da ke fatan rabuwa da madu sharif din da tura mukamin zuwa kudancin najeriya har ma da sanya taron a birnin fatakwal kakakin pdp dai olisa metu da ke fuskantar cin hanci kan badakalar naira miliyan ɗari hudu ya ce ba zai tsaya takara a zaben ba kan kowane mukami hakanan ma ya rage ko daina fitar da sanarwar caccakar gwamnatin Buhari yadda ya saba a baya da sunan adawa jam'iyyar ta daina yawan zargin gwamnatin Buhari da bita da kulli kan shugabannin jam'iyyar ta hanyar amfani da hukumar EFCC da ta taba adana mukaddashin shugaban jam'iyyar Uche Secondos sakataren amintattun pdp sanata walid jibrin na cewa duk binciken ma dai da za a yi ba zai shafi irinsa ba don bai yi awon gaba da ko sisin kobo ta barauniyar hanya ba kuɗi na ne nake kashewa a fati in akwai wanda yake bani wani kuɗi ya zo ya yi shaida ya ce ya bani kuɗi kuma ya nuna a fitar da ni a fallasa ni ne ina son haka kai wannan ma labari da ake na yaƙi da cin hanci da rashawa a ce an tafi da wannan mataimakin shugaba su da sauransu ko a jikinka baka jin wani ɗarɗar ko a jikina ba abin da ya dame ni ni ina nan garam daram a cikin yanayina wanda ya san ni ya san abin da ni nake mu ba lalatattun mutane ba ne kai ko wanda suke mulkin nan ba wanda zai so ya ji ma ba za su ma yarda ba in an kaga maka ka ji kuma ka wanke kanka amma a kama wannan ana jira sai an kama wali jibrin to sai su zauna sai la haula wala quwata za su gani kuma insha Allah ba wanda zai kama ne na garzaya ofishin shugaban hukumar EFCC Ibrahim magu wanda ya nanata cewa za su ci gaba da aiki bisa adalci ba tare da kyale 'yan mowa su kau da 'yan bora ba. Ai na gaya maka cewa ba sani ba sabo ba gudu ba ja baya duk wanda inda ya yi isfan wantin samu rike amma duk wani sun fasa ba da kuma za mu yi aiki mu tsakani da Allah the framework the rule of law wato watakila ko wani ɗan garin ku ko wani dan uwanka wanda zai biyo dare ya roƙo ya ce a kyale shi ya irin waɗannan kuma ka je ka tambaye su ka je ka su yan garin mu ko sun shiga nuna za su wuce da alamun manyan pdp da dama za su bar jam'iyyar in an duba tuni ken inna da isa yi guda suka jingina jam'iyyar wannan dai ba zai sauya tarihin pdp da ta yi mulkin shekara goma sha shida ba shin wannan ya nuna wata jam'iyyar za ta bullo ta kalubalance apc a dubu biyu da goma sha tara ko dai pdp ce za ta yi hoɓɓasa nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya